Tsaka mai wuya. Sunana Honorable Jalal Haruna Rinka, ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Safana. Yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman Safana ta Arewa. Kusan yanzu abin ya zama ruwan dare. Kullum ne yau gobe jibi babu ranar da ainihin su wa'annan 'yan ta'addan ba su shigowa ko dai su ɗauki dabbobi ko kuma su ɗauki mutane. Jama'a ku da wannan lokaci mu da sadomu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da a yau zai juya kalasa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Muna magana jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto. Wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na Malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita katsina da kuma makwabtanta. To sani bismillah. Jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka. Gama a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya musamman arewaci. A arewacin ma idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas, idan ka cire ta to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na hare-hare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samo jigogi hamshakan dattawa guda biyu, wato mai girma ciyaman na APC C to s C to maslaha sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar pdp a jihar katsina salisu yusuf majigiri um, Laka da abinda muke son madiba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro al'amuran nan ana ta fama da su tun 'yan shekarun baya haka shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo hayya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar tukuna ciyama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Malam Sani da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen daƙile wannan matsala wanda muka gada. Ishu ɗin maganar tsaro kamar yadda ka sani ba wani abu ne ba wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. wani abu ne wanda jam'iyyar mu ta apc mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki jam'iyyar pdp sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara sanin kowa ne a ƙasar nan an wayi gari duk inda za ka iske wata hukumar tsaro na nufin hedikwata na 'yan sanda ko na sojoji za ka iske ko dai an sa duro duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban hedikwata kwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga sai da wannan protocol da aka tsara sanin kowa ne ƙasar nan an wayi gari duka in ka tattara hedikwatan duka da ake tunƙaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine hedikwatan ƙasa an kai hari hedikwatan 'yan sandan najeriya a abuja so wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar pdp faduwa zaɓe a 2014 zuwa 2015 alhamdulillah Lahi duka wanda ya san yadda aka taho a lokacin yadda ka fara ambatan jihar maiduguri mun san a lokacin akwai ƙanan hukumomi akalla guda goma sha biyu ko sha uku kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane yan ta'adda to amma cikin ikon allah subhanahu wataala yadda kasancewan yadda aka fuskanci kalubale musamman na tattalin arziki mu a nan najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasan tarayyar najeriya muhammadu buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa wannan ma ya sanya har shi dan najeriya ya kwadaitu don ya zo ya taimake shi sanda ya amshi kasan nan babu wani abu bai ko bako an san yadda kasan nan ta zo kuma bakin kokari allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu an allah ya takaita mana ita don mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a pdp allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala nan gaba kaɗan in Allah ya sanya mun sami yadda muke so abin da aka yi cikin shekara sha shida ana yi yanzu cikin shekara biyar an samu sauƙin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa biyar ko awa bakwai sai a rushe shi amma ka ce kana son ka ƙara mai da ginin ƙila sai ka dauki akalla shekara biyu so muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi in Allah ya yarda za mu samu sauƙin al'amura to bari mu dawo gare ka Ciyaman <coughs> na uh, PDP Honorable Salisu Yusuf Majigir. Assalamu alaikum. Alaikum. Kamar yadda shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar Katsina Malam shi ta magana. Wannan magana da yi ita ce ciwon mu, ita ce matsalar mu, ita ce kuma wadda ta hana jam'iyyar APC ta samu nasara kan abu da yawa. Dalili kullum cin tuwo suke da miyar bara in ji Bahaushe. Kullum da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin pdp ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta shidda muke ciki ba pdp ke mulki ba musamman a jihar katsina jam'iyyar apc ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa ɗari bisa ɗari ita ke da kujerun majalisa babu wata murya ɗaya ta wata jam'iyya banda apc a majalisa a wajen zartarwa inda gwamna yake ko irin ɗan sn nan na je ka mun tuwo ba a ba wata jam'iyya ba na apc ne ɗari bisa ɗari saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan shidda da muke ciki yanzu da mulkin apc to kar su manta kamar yadda ya ce gidan nan za a ɗau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna ka ga kana rikon rayuwar al'ummar jihar katsina wajen mutum miliyan bakwai cikin shekara ta shidda kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kaɗan ake tsallacewa a jihar katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin pdp ba a san da su ba a gwamnatin pdp an san sata shanu amma ba a san satan mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kuɗin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali ba ne a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyarsu a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar katsina musamman kashi tisa'in da wani abu bisa ɗari manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiwo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar apc kamar da nation shimfiɗa shine a fahimci cewa shekaru na shidda kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyan al'umma sannan kuma da walwalarsu wannan walwalar fa wadda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyarsu yadda za su ci abinci yadda za su ci karatu da sauran sannan tsaron rayuka da dukiyoyin a yau ba maganar tsaron rayuka ba maganar tsaron dukiyoyin ba jin daɗin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar katsina ga bayanai na wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya malam shi ta ya koyar da akwai matsala in aka yadda kila a ƙara tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullum a tashi a ce ma ai PDP ta yi kaza PDP ta yi kaza lokaci ne yanzu um, na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan na jin wajen watan satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma gabna right honorable amil bello basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan su aka tattauna da su an sami sassauci na ɗan wani lokaci ba a sami harhare ba ko kuma sulawantar dukiya daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a taɓa yi ba shin ya aka yi aka haihu a ragaya To, Malam Sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta. Cikin bayanan da ya yi ya ce lokacin gwamnatin PDP abin da aka sani satin shanu. Malam Salisu Goodluck na nan garin yana kamfen na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari. Kila in ka manta tarihi ba zai manta ba. Mu gwamnatin APC da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo. Ka manta sulhun wannan da aka shiga shi shine na biyu. a a 2015 da muka shigo a a ai mun shigo 20 in ka dauki 29 May 29 May aka rantsar da sabuwar gwamnati kafin a take up 2015 29 May 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shida kenan biya shekara biyar ah, eh, ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baran da ya ci ana cin to da ita saboda haka tun da muka shigo gwamnatin apc dama muna shigowa tashin farko Bikas a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutane da su saboda an riga an yi sake a baya sun tara miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu gwamnatin AP ta rufe waɗannan bodojin da ake shigowa da kayan yanzu waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rocket launchers so mu tun da gwamnatin APC ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan 'yan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne tambayin farko da zaka fara yi shi mai girma shugaban ƙasar tarayya da ya zo yayi iske bangaren tsaro a ƙasai jiragen yaƙi na iske sojoji ƙasa nawa iske wanda aka yi rukurutun wasu irin makamai ke da kwai bikas ai ba za ka ɗauki kawai dan kashi kana shugaban ƙasa kawai shi kenan baka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da kila baka san irin ƙarfinsu ba so ina so ka sani dukkan ishu ɗin magana an riga an baro ne tun baya a wancan shekaru da aka wanda gangan man fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki akalla ba shi sojan Najeriya yadda ya fice a sojojin ECOWAS bai halasta ma a ce an wayi gari sojan Najeriya bai da kayan zaitan karo ban banditun amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar yadda gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah mata ta aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda maka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka ɗauki yanzu munan ai access din katsina da zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen ba gaishe ku malamai to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan muhara wacce kuma Allah ya kai mu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma za mu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makautaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din. Kuma me yasa shi gwamnan jihar Katsina din ya ba da kai bori ya ce shi ya gaji ya yi iyakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi. don zu sai mu yi muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji shittu eh, maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar pdp wato alhaji salisu yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani shu'abu malumfashi tare da grace alheri abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc sai an jima.